Allah ka amsa mana addu'o'in namu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rashidinka da izinin ka gayyaci Malam Nura Muhammad Ilyas domin ya gabatar da jawabi. Rahman Rahim, wa salamu ala Rasulillah, wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, mai martaba sarkin katsina 'yan majalisa kwamitin amintattu da yan wannan kungiya da ke wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah taimaki sarki wannan jama'a da kake gani wakilai ne na kungiya mai suna zauren ci gaban jihar katsina wannan kungiya tana da matakai guda uku akwai kwamitin gudanarwa akwai kwamitin amintattu akwai kuma kwamitin iyaye mun zaɓi mai martaba sarki domin ya zama babban uwa na wannan ƙungiya wato grand patron mun zaɓi mai martaba ne domin kasancewarsa uban ƙasa kuma wanda ya jajirce wajen ganin al'ummarsa ta samu ci gaba ba za mu taɓa mantawa ba da yadda mai martaba ya ɗauki nauyin matasa 'yan uwanmu domin yin karatun digiri a jami'ar ile ife ba yanzu gashi duk sun kammala sun zama masu amfani ga al'umma muna kuma sane da faɗi tashin da mai martaba yake yi wajen ƙara addinin Allah a wannan masarauta dama shi aikin shugabanni a addinin musulunci bai wuce wannan ba wato su jawo wa al'umma alkhairi su kuma tunkuɗe musu sharri wajen wannan ayyuka kan mai martaba ya gaji an san sarki na goggo wajen jajircewa a kan talakawansa da kwato masu su an kuma san sarki kabir da san talakawa da jawo su a ciki da ƙirƙiro wannan ƙungiya shine domin taimakawa al'ummar jihar katsina domin ci gabansu ta hanyoyin da muka ga za mu iya matsaloli kan taso ma wannan al'umma lokaci zuwa lokaci wanda suke buƙatar ɗaukar mataki wasu lokutan wasu abubuwa ne marasa kyau da kan taso ma al'umma misali matsalar shaye-shaye a nan gaba kaɗan wannan ƙungiya mu mai albarka za ta yi wani taro gangami domin tattauna matsalolin da suka dame mu da kuma gudunmuwar da kowa ya kamata ya bada domin samun ci gaba mai ɗorewa daga nan kuma za mu ci gaba da aiki ga dangadan domin mu ga haƙar mu ta ruwa muna fata mai martaba sarki da wannan masarauta baki ɗaya za ta ba mu cikakken goyon baya akan wannan aiki da muka sa a gaba daga ƙarshe muna addu'a allah ya taimaki sarki allah ya ƙara wa sarki lafiya allah ya ja zamanin sarki da masarautar katsina baki ɗaya da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan tafiya malam nura muhammad ilyas halin yanzu billahi min rajim bismillahir rahmanir rahim ah, mai martaba sarki ah, kwamitin amintattu da kuma shugabannin na kungiya dan jarida sanar jama'a assalamu alaikum ah, na farko dai mai martaba sarki na tabbatar da da hali da shi ya amshe ku da kanshi ya saurare ku to amma Allah cikin kunci shi ya sa yau bai samu fitowa ba saboda wasu dalilai amma duk da haka shi ya ba mu izini ya ce mu zo mu tarbe ku mu saurare ku kuma duk abin da muka yi da ku kamar da shi aka yi insha Allah za mu shiga za a yi mishi bayani ga abubuwan da aka tattauna ga kuma inda aka tsaya ah, bayan haka ya umarce mu da mu sanar da ku cewa wannan abu da kuka sa gaba abu ne mai kyau saboda a yanzu al'umma ko ce matasa mafi yawa za ka ana samun matsaloli kamar na shaye-shaye da rashin biyayya da rashin da'a to kuma mai martaba kowa ya sani tsaye yake kan wannan abun ya jajirce a kan ya za a yi a shawo kan wannan matsaloli da ke fuskantar mu yanzu na tabbatar kuma zai ba ku goyon baya ɗari bisa ina kuma tabbatar muku da goyon baya majalisar mu daidai gwargwadon hali duk abin da ya taso insha Allah za mu ba ku goyon baya tsakanin yadda yadda za a samu cin nasara ta wannan ah, da wannan nake roƙo Allah subhanahu wataala yadda kuka zo nan Allah mai da ku gida lafiya kuma muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka alkhairi Allah ya mai da ku gida lafiya Allah ya rufe ku cikin dunya na alheri ya samu gama lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati